shafa'atu shafa'atu shafa'atu shafa'atu shafa'atu shafa'atu shafa'atu Talatu kin saka mu zulumi wasu lokuta mu fita hayyaci. Ba za mu tambaye ka ba koko kaga kakin union ne a jikinmu. To bari ka gaya maka. Ni senior ne a bangaren aiki. Senior ya fi kakin Najeriya, kakin police? Akwai wani senior da ke gaban kakin police? Babu. To kwantar da hankalinka. Waye kai? Kuma yau, Jajircewa ta da ƙwarewa ta akan aiki da yasa aka invite ina zuwa garin nan domin wata in maganin wata annoba <laughs> yanzu duk mu an tsaro ba za mu iya ba an gayyato wani kai ne wato tela tela who are you to ni ne ghetto prince duk wani ghetto da yake duniya bai garin nan ma san da zuwa na eh a kai kace shi ya kira ka mu kuma gwamnatin ce ta turo mu saboda annobar da ke garin mu yanzu tun da ka ga an turo mu na da aka tace aka bincika aka zaɓo zakakuran ma'aikata aka turo saboda wannan annoba. Oga. Na? This annoba is true annoba. Aljana ce. Kai. Shi yasa aka gaya muku duk wanda zai shiga wannan aiki ana son a samu jajirtacce kaji kana fas kana cewa wai wannan annoba ni na annoban banza. Ku ji wata iska ta wuce nan ba? Eh, ka. I think na Aljana Wannan aljana yarinya? Eh. Sai iska ce. Oke, ita ma takan zama haka? Tana zama kuku, ta zama kaza, ta zama akuya, ta zama rago. To dan iska ya wuce, a cikin ita ce ta wuce. Kun dai ji dai abin da na ji ko? Ah, Ina jin ka. Wannan annobar da kaga alamun ce dalilin mutuwa na gare ni. Saboda ni in magance ta. Kai da ka sa ni kuɗin magashin yanzu ka zo kana jin tsoro. A'a, in dai wannan iska da ta wuce aljannan nan takan zama iskar ni ma na yi supporting ka mai aiki tare ba komai inda za a yi maganin wannan iska aljani kai ne daidai aljanan nan wanda za ku faɗa yi ma na aljani <laughs> ai haide ni ba eh, ina ji cikin <laughs> Dan Allah dan annabi. Billahi la ilaha illa zo garin nan ne domin kula da al'umma da awaki da shanu. Ba dan ke ba la ilaha. Ba kwa ganin abin da nake gani. Bishiya ne Ai na bishiya ni nake ganin me nake gani. Ba dan ke da garin ba. Ba ko shafatu shafatu shafatu shafatu shafatu kin saka mu wasu lokuta mu fita hayati mu kasace mu kasa sha Shafatu, Shafatu. shafatu shafatu shafatu kin saka mu zulumi wasu lokuta mu fita hayati mu kasace mu kasa sha shafatu ke ce silar shiga yanayi ki fi damu a wannan yanayi ki na kashe mana mutanen gari shafatu shafatu shafatu menene ba lafiya me me ba garin nan ba lafiya buga. Ban gane ba. Ta biyo mu, ta biyo mu oga. Waye ta biyo ku? Wallahi, ganin annabin tsohuwa haka na ga aljanan nan. Kai ina ina take? Oga, eh? baba mun zo neman mutuwan mu bane. Mun zo mu kare wasu mun kuma mu kashe kanmu. Kai you are very stupid. Sorry A nan garin. Oh!

abin da zai faru. Ni na riga shi gudu. Ba abin da zai faru. A nan garin ko? Eh. Oga me zai hana ni oga? Tunda dai yau ina ga on 15. Eh. Dala koma in je karo squat. Ka karo squat? Eh mana. Kai da ka karo min squat. Ina oganka. You are very stupid. Sorry sir. Kaga yadda muka fito? Kaga yadda muka fito? To ba ne komawa. Wannan sai mun kamo ta. thank you ko ka tafi ko ba ka tafi ba ba damuwa ta ba ce ba amma ina so ku gani da daga Shafatu, shafatu, shafatu, shafatu. <laughs> shafatu kin saka mu zulumi wasu lokuta mu fita hayati mu kasa ci mu kasa sha kai din ne kai da kai to kai da kai kake da uniform kana kuka ni kuma ni ne namijin kenan shafatu shafatu yanzu kai kana son ka ce za ka yi iya maganin annoban da yake da to wannan abun kunya kai da ka tunku a cikin ku hakuri zaba. ba ba magana ke ake ba tana ake yanzu

ki fi damu a wannan yanayi. Bana son kina wahala. Wannan wanke-wanken da kike ji kike gani an gama yanzu yanzu nan zan gama miki shi. Koma ciki mama, koma ciki. Aikin haifaɗa. Yauwa, mama, Yauwa, mama. Amin amin mama, amin amin mama. Ki kwanta ciki ki shafan ka ki. eh ki kwanta ciki barin aje wannan in na gama shi in na gama wankin can zan zo da wannan kina nan dai kina huta eh to ko dan shigo dan miki tausa ne mama okay okay to shikenan mama to shikenan mama ai ta mana addu'a eh, ai ta sa ai ta mana albarka to mama to mama to mama insha Allah da Allah shafa'atu ki haƙuri wallahi mama na take jin yunwa shi ne fita iya samu mana abinci da Allah ki haƙuri shafa'atu <laughs> ni wa eh, ni ne shafa'atu kana kallo na je mai game da ni ka ce shafa'atu ga duk kan namiji dan wanka ni ba ni mutum ne dan wanka wani shafa'atu ne ni <laughs> <laughs> san kan garin kuma sosai baka san akwai annoba a cikin garin annoba ma an tattaso mu ake kira mu je mu kore ta nan garin ma da ke ga na zo mun zo ne don mu kora annoba ganin ta da zan yi ido da ido zan fata-fata da ita shure ta na ga dama zan cinye ta so za mu je da ke cikin gari ta nuna min yadda garin yake in ƙara sanin gari zo mu je Okay. Shafatu. shafa'atu shafa'atu wallahi na Allah da Allah daga yau in kara gani na da kayan na Allah ya ne mu wallahi ranke wallahi na shafa'atu shafa'atu shafa'atu kin saka mu zulumi wasu lokuta mu fita ah, wai ke ba ke bace wani da ke kika zo ah, wannan ah, kuma ban gaya miki cewa um, kina fita haka ba kina mace o ke har yanzu ba ki jin tsoro har yanzu ke ba ki jin tsoro a garin nan kawai ki rinka yawo kina fitowa ki shiga rinka ki fita ba ki zira zira ba kenan ko ba da Allah ya ramu kama ne ni na miji ne ina haɗa kaya da ki a sannan ku kuma na malam Assalamu alaikum. Ni na ga hankalinka ne a kwance a cikin ruwan sanyi ina ma wata faɗa akan yawo ka kuma shiga ka. Eh ni ma ina son jin dan ga masoyiyata ne saboda na dan ji da ganin alama kai bako ne. Baka san garin nan ba. Tabbas ni bako ne dan ban daɗe da shigowa garin ba. To wannan yawon da kake yi bi cancanta gare ka ba wani taɗi zaka kama ka tafi ga annoba a cikin gari me me abin ɗinka. kai ba ne in kaga yan gari na ciki na yawo a ciki su suka san kan garin su amma kai bai kamata ka rinka yi ba amma abin da nake so ka gane dan misali kaga yan gari ko basi wani abu ko wani abu makamancin haka ba in dai har ka dogara da Allah so ni na dogara da Allah kuma na tabbatar da cewa babu wani abu dan naga yan gari basu yi zirga zirga ko wani abu ina tunanin ai ba wani abu bane malam da Allah Allah ne shine shi a kiyaye ni ba wai ni na gaya maka faɗa ne kawai nawa amma dai na gaya maka saboda kai ba ne ka kiyaye gaskiya ne na ji kuma abin da nake so kai ka gane wannan da shawara kake kokarin bani ka rike shawaran ka za ta maka amfani nan gaba ni dai hira nan da nake so in je ba wani abu da zai dakatar da ni domin na dogara da Allah Allah ya kare to sai an jima na gode da shawara Allah ya bada sa'a amin amin a ke ba kai ba ki da shawara zan amma kin ba ki duka ba alhamdulillah ya kace na ba ne kawai san me kuwa kazin ne na kakin ake na ba in so miki abu kawai da wucewa da wani shago kawai na ji wani malami yana wa'azi yana cewa da iyaye kawai sai na tuna abubuwan da nake yi a can baya yadda da yanzu Allah ya shirye ina son mamata ina son ruwata sai na ji wannan malamin da yana cewa da abubuwa abubuwa to shine yanzu duk duniya ba wacce nake so ma. Ban son komai ya taɓa min ke. Ka mama, mama, sannu, sannu, sannu, bari samu miki ba, sannu.

abin da na sani shine ni musulmi ne kuma duk musulmi an san shi da yadda da kaddara da kuma tawakkali akan duk abin da zai gani daga Allah su don haka ki kwantar da hankali ki wannan ba wani abu bane kuma ina da yakinin babu wani abu da zai faru da ni domin na dogara da Allah baby na ba na son ina saka wallahi ban son ina saka annoban nan yanzu tun da yanzu na fahimci hankalin ki ya tashi bari yanzu in koma da sauri kawai ki shiga gidan tunda kina jin tsoro yawa jiki nan jiki kau Shafatu, shafatu, shafatu, shafatu, shafatu, kin saka mu wasu lokuta mu fita hayati mu kasa ci mu kasa sha shafatu ke ce silar shiga yana na mutanen gari shafato shafato da zaki gane ake daina samu kuka shafato haka na ganka na ga sai wani bata da kake je ka ce wani wanda aka aka koyi da sakon mutuwa ko ne maka laifi ne wallahi kazan shawara da yake son ba ni na sa kan ban gane karfin da ya sa annabi duba hannuwan jama'a ko hannuwan ba wani zobe ko azurfa ka je ka dauki abbe man ne bibbe man ne ya hannu sa zobe ko azurfa haramun ne yanzu ni a uwanka ce da karfan nan ka kai wannan azurfar da kake kallo duk duniya ta asalin kakan kakan kakan mu ne na saka shi hannu kai matata ma ba yanda ba da ni akan cire wannan azurfan in ma a da shi in ka hutawa ba na ce to ni wani ni ba nauyi ke min ba wani cirewa zan yi kai kuma ka zo kana gaya mu wayan cire wayan ban cire ni ne ni me ka cire shi in ka cire akwai sirrin da zan gaya ma wanda baka sani ba <laughs> da Allah kai ban zaki duk kawai shi ce da za ka gaya min sirri dole sai na cire azurfa ta to azurfa annabi ma ya san azurfa me amfani azurfa ina ganin kanka ya daɗe yana maka ciwo malam da Allah ne wuce ka bango in ba ka wuce ba ni ka zai tafiya ta a haka za ka ƙare ana baka shawara ta gari kaki

kuma ka sani idan lokaci ya yi ko sakan ɗaya ba za ka ƙara ba sai na kashe ka ba za ka rufe mu baki ba zara takobina a cikin gari zan ɗauransa ya zamo ishara da gargaɗi ga dukkanin wani mahaluki a garin nan alibaba alibaba alibaba alibaba alibaba alibaba. shafa'atu shafa'atu shafa'atu shafa'atu shafa'atu